Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya. musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. 'Yan makonni da suka gabata mun yi ta magana akan AMR da kuma yadda yake shafar mutane, dabbobi da kuma muhalli. Kuma mun yi bayani dalla-dalla kan bambancin busta da kuma antibiotics da makiyaya ke baiwa dabbobi inda muka ji tsawon lokacin da magani ke ɗauka a jikin dabba kafin ya fita abinda likitocin dabbobi ke kira da withdrawal period. A yau za mu yi magana ne akan irin lokutan da ya kamata a baiwa dabbobi magani ta yadda naman su ba zai yi wa ɗan adam illa ga lafiyarsa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto, Dr. Lawali Bello Yahaya, likita gare ka. so nawa ake ba da magani a dabbobi shi wannan ya danganta ba a ce dole dole sai an ba dabba magani ba in dai tana lafiya kalau abinda ake yi idan an ga ciwo ne ake kai dabba a bata magani kuma akwai abin da muke kira prophylaxis wato a dan ba da kariya a jikin dabba kan wata cuta ta shiga wanda wani lokaci zuwa lokaci ya danganta daga dabba wasu dabbobi akan yi wata uku ko kuma ya danganta daga yanayi da ake ciki na shekara idan lokacin damuna ya matso za ga cewa maimakon a ce ana yi wata uku uku za a mai da shi wata biyu na ganin cewa kila an ba su maganin tsutsar ciki ko maganin wasu cututtuka da aka fi samu a damuna idan aka zo lokacin hunturu za a diba a gani waɗanne cututtuka aka fi samu sai a ba su wannan magani na ganin cewa kilan ba su samu waɗannan cututtukan ba ƙari da rigakafi da ake musu duk shekara na waɗannan cututtuka da ke addaba su waɗanda suna iya lahani ga makiyayi ya san ya rasa dabbobin shi da yawa waɗannan rigakafi ana yin su samar da garkuwar jiki amma shi waɗannan prophylaxis da ake bayarwa ko kuma antibiotic ko kuma wasu magunguna da ake basu na ɗan kariya na lokaci na tunanin cewa kai ya zan akwai cuta akan ba da su daidai lokacin da ya zan ana buƙatar su ba haka kawai dabba na lafiya kalau ba ka ɗauka ka ce duk wata sai ka bata magani ko kuma duk kwana ɗaya kwana biyu sai ka bata magani wannan bai dace da ƙa'ida na kiwo ba kuma muna kira ga mutane da su bi ƙa'idodi na kiwon dabbobi su sani dabbobi dabbobin nan na da rayuwa sannan kuma ya kamata a kula da abubuwan da suka fi damin su ba ka ce ko da yaushe tunda dai dabbobi ne ba ka ba su magani indiscriminately babu wani bin ka'idar likita ko kuma tuntuɓan masana kafin a bada wannan magani. A matsayin ka na kwararren likitan dabbobi wani abu ne idan makiyayi ya yi naman dabbar za ta iya zama mai illa ga lafiyar mutane. Ina ganin cewa akwai magunguna da yawa da idan aka ba da su sukan yi illa ga nama ko da ma ba su illa ga lafiyar bil'adama a wanda zai rage ainihi daɗi ko kuma inganci na nama ko kuma ya sa naman ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza ƙamshi shi, wanda waɗannan magungunan yanzu in zan baki misali yanzu akwai rigakafi wadda ake yi ta ciwon saifa wadda idan aka yi ta ana kiranta rigakafin anthrax wadda idan aka yi ta ba za a yi amfani da nama ba sai bayan sati shidda ko ba za a yanka dabba a yi amfani da naman ba sai bayan sati shidda sannan madarar wannan dabba ba za a yi amfani da ita ba sai bayan sati uku wanda ke ga ba kowa ya san da haka ba kuma mafi yawa za a yi din kuma za ki ga cewa an yanka an ba mutane sun yi amfani da da naman abu na biyu akwai magani da ake amfani da su na kariyar cuta ko kuma in cuta ta bayyana ana kiran su antibiotics da yake suna da yawa kuma kowane su za ki ga cewa yana da nashi withdrawal period waɗanda aka fi amfani da su zaki ga cewa su wannan lokaci da ya kamata a ce an bayar daga wannan allurar zuwa lokacin da za a yanka yakan kai sati hudu kwana 28 daidai da yadda kamfani ya samar wasu kamfuna zaki ga kwana 21 wasu kamfuna zaki ga kwana 18 to ya danganta daga ainihi kamfani da kuma abin da shi kamfani din ya yi bincike ya samar na cewa ga lokaci da wannan magani ke dadewa cikin naman dabba kuma akwai waɗanda long acting ne waɗanda su za su daɗe a jikin dabba akwai waɗanda short acting ne akwai waɗanda ma in an yi amfani da su yau ana iya amfani da da naman dabbai yau kuma ba zai yi lahani ga ainihin naman dabba ba amma mai yawa za ki ga cewa waɗanda suna iya samar da wani ɓacin inganci ko ɓata kyawu ko ɓata samun zama sanadi na samun wannan antimicrobial resistance ga mutane so kuma ba nama kaɗai ba har da madara da kwai da kuma sauran abubuwa da ake iya samu daga jikin dabba wanda mutane ke amfani da shi ba dole kawai sai ainihi nama ba. Daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu musamman ma makiyaya da ganin an samar da nama mai lafiya ga al'umma da ma muhalli baki ɗaya. Shawarar da zan bayar a nan ga al'umma shine musamman makiyaya su ji tsoron Allah ya zanna cewa duk lokacin da za su yanka dabbobinsu in sun yi amfani da wannan maganin bai kamata su ba mutane mutane nama na wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna ba abu na biyu ana kira ga hukumomi na a samar da wata hanya wadda za a dinga diba ainihi nama wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna masu kashe ƙwayoyin halittu ko masu kashe ƙwayoyin cuta idan aka yi haka nan za ki ga cewa an samar da wata hanya wadda ake iya rage waɗannan makiyayan su kawo nama wanda baya da kyau a ba mutane ko kuma naman da yake da waɗannan ƙwayoyin ƙwayoyin maganin ko garin maganin bayan haka su ma hukumomi da masu ruwa da tsaki duka sai an haɗa hannu da ƙarfe na ganin cewa an samar da hukumomi waɗanda suke iya bincike na magunguna ko kuma sinadarai da ake bayawa makiyaya ya san da cewa ba su da waɗannan antibiotics ɗin ko antimicrobials ɗin tunanin cewa idan aka kama kamfanin da ke irin haka kila a hukunta shi na a hana shi samar da wannan sinadari ko samar da wannan magani wannan zai taimaka wajen rage wannan antimicrobial resistance ɗin sannan bayan haka nan ya akwai wayar da kai da ake yi lokaci zuwa lokaci wanda na san akwai rana kacokan da majalisar ɗinkin duniya ta ware na tunawa da ranar da kwayoyin halittu ke bijire ma magani wannan ba zai isa ba ke ga ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci hakan je a yi ma mutane wayar da kai ta hanyar gidajen rediyo kamar yadda kuke yi da kuma hanyar kilan jaridu ko kuma social media da yanzu ake watsa abubuwa da sauri na ganin cewa an wajen samar da wasu hotuna haka ko wasu bayanai waɗanda za su tabbatar cewa mutane sun samu wayewa kai mutanen da wannan bayanan ba su iya cin musu kila saboda nisa idan gwamnatoci sun samar da lafiyar mutane ya kamata su masu waiwaye lafiyar dabbobi na ganin cewa idan an samar da lafiyar dabbobi an samar da lafiyar al'umma kamar yadda ni bayani baya akan samu kashi saba'in na cututtukan da ke halbuwan mutane suna tasowa ne daga dabbobi to ke ga in in muna son mu samu lafiyayyen al'umma mu samar da lafiyayyun dabbobi sannan a ƙara wayar da kai sosai na ganin cewa mutane sun san ma meye bambanci tsakanin wannan sinadari da ke ƙara ma dabba girma da wannan sinadari me amfanin shi da a jikin dabba duk ya kamata a ce an samar da waɗannan wanda lokaci zuwa lokaci idan ana yi za a samu raguwa na cutar da al'umma ta hanyar basu abin da zai cutar da su gaba shi matsala na antimicrobial resistance ana ɗauka. Kashi da sassabci amma mu sani cewa yanzu wajen kashi tamanin na antibiotics da ake amfani da su zaki ga cewa mahi yawa su waɗannan ƙwayoyin halittun suna bijire musu to idan ya san da cewa ana tafiya haka za a waye gari lokacin da akwai cuta babu maganin da ke iya warkar da ita ko kuma sai an ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya warkar da wannan cuta sannan mutane in sun yi amfani da waɗannan antibiotics ɗin ko a jikinsu ko kuma a dabbobi a tabbatar da cewa an ida dosage ko kuma dose ko kuma yawan da ya kamata a ce kwanakin da ya kamata a ce an bada maganin in kwana uku ne ya zanda cewa an bada maganin kwana uku sannan abin da su makiyaya ke yi na kilan a ɗaya dibi dabba a ce a yi mata allura ba tare da sanin yawan maganin da ya kamata a bata ba saboda su kashe wannan ƙwayan cuta ke ga shi ma yana da illa na mafi yawa yan uwanmu makiyaya da ke cikin dazuzzuka zaki ga cewa maganin da ya kamata a ce a yi amfani da shi shi ga dabba ɗaya sai a ce bari a yi saboda sauran dabbobin su samu sai a amfani da shi ga dabba biyar ko goma wanda ke gaba zai samar da wannan kariyar da ake bukata ba sannan kuma sun yi exposed sun samar da wani yanayi wanda su waɗannan ƙwayar halittu za su bijire ma waɗannan magunguna. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.